ya nan ka da jaka riki riki haka ah aliyu baka da labarin shahararren daurin auren da domin kaila mai ɗaukar hoton shugaban ƙasa na masu ɗaukar hoton don magabaki ɗaya najeriya ai can zan tafi garin lagos wannan tafiya ta musu bawu ne ba shi ma ogari ya raga musu azumi ɗaya ne ba wannan rana za a yi shi ba ranar 26 ne ga watan wannan wata da muke ci wata shida za a yi shi a central mosque hausawa line wanda yake a tayo street oladi afafa lagos To in haka ne jama'a shi aini ma ba za a banna a baya ba wajen wannan tafiya wannan bikin ana mai gidanmu ne gaba daya duk masu youtube na harkar damba na najeriya ai wannan bawan allah mun kala mai gidansa mai gidansu ne don haka ni ma da ni za a yi wannan tafiya ranar 26 da wannan ga wannan wata da muke ciki shekara ta 2022 a lagos don haka idan musu ba ne zo mu ranka ya tare su ya ranka tafi gaba daya mana ai ga ni nan a ah! aliyu ka ce kai da kun rike ranar ma ba ku kai mun ranar ranar ba jumudi kawai ka fi mu mun rike ranar ranar 26 ne ga wannan wata da muke ciki na 2022 kuma da daddara ai koga mun kai da shugaban kasar masu daukar eh da duniya gaba ɗaya da za mu iya cewa ai ba za mu manci wannan ranar to gabaki dai sai mu ga al'umma masu kallon dambe na Najeriya gabaki da eh. wannan babban shahararren daurin aure da mai mu wato mun kai la. zai aurar da yayansa a ran 26 ga wannan wata da ake ciki ba daukewa kowa ba wanda za a yi shi a Hausa layin da ke garin Lagos saboda haka kada wanda ya bari a washe a baya ka ce in haka ne musu bawa kenan duk wani harka ta youtube na najeriya na harkar dambe zai kai zuwa wannan wuri ko insha Allah rabi muna sa ran kowa zai rante da masu kallon dambe da waɗanda da tun da suke kallon dambe wanda mun kaila mai gidan mu yake ba su gudunmawa akan harkar wannan wasa insha Allah rabi duk za su halarci wannan daurin aure kuma mun ne musu fatan alkhairi waɗanda suke garin Lagos musamman wanda suke garin Lagos in Allah ya so ya da Aliyu tafiya ta kama mu jama'a tafiya ta kama mu ba zama haka ne musu ba zan ce to Allah ya kai mu wannan rana lafiya ya sa ga masu zuwa da wanda ma da niyyar zuwa Allah ya ba kowa ikon zuwa wannan daurin kwari da mun kai da lafiya jama'a kar ku manta wanda bai samu nasara zuwa ba addu'an ka tana da ban karba ce wanda bai samu nasara zuwa ba eh. haka jama'a a yi taro lafiya a watsi lafiya kuma za ku kalli wannan daurin aure a yanar gizo a eh. YouTube ga eh, jama'a insha Allah wanda aka ce jama'a da mai YouTube jama'a dambe African dambe ga bawo Kano ga damban mazaje yawa ga kuma mazaje tirado su ma suna nan yauwa mun gode sa ka Allah kai mu wannan rana lafiya zaka ga mu ga ni ga shegun ga manu ga bahagon zayyanu ga kuma ah, eh, bahago duk ga munan yau an yi ruwa a kano eh, to gani ga kungiya wato sakatare na gidan damban jihar kano wato nura kungiya mazaje tirado duk wanda ya san mazaje tirado wannan shine zuciyar mazaje tirado ko mu ce a da har gobe ma shine zuciyar mazaje nura ga shi an yi ruwa a jihar kano kuma alhamdulillah mun gare ga yan dambe yau da wa za a shiga a dan tattaba wasan koya a abin yake wannan musuwa ai da gani kai ma ka san yau karfe shida ta riga ta yi yanzu ba mu da eh, dambe gaskiya ne Allah ya riga ya ikon sa eh gwamnatin jihar Kano da man mafi akasari gaskiya a shekara ma eh. sai da ta zo har ta huce eh. ruwa bai hana mu dambe ya huce sau hudu ko sau biyar ba gaskiya ne muna dan sauki ruwa na haka ba kamar irin su Zaria Kaduna Abuja da sauransu ba gaskiya ne su da haka yau da Allah ya riga ikon sa kaga dai yan ba suna nan suna ta nishadi suna wasa suna dariya eh gaskiya ne sun yadda da cewar yau abun ba zai yiwu ba sun karbi yanayin da ya zo daga dare akwai mutane da yawa da suke ta cewa wai magana final final an sa lokaci ne ko ba sa ba muna sa ran Allah ya so ya yarda eh ranar lahadin nan eh. Allah so yadda muna sa rai Allah da za a yi eh. za a yi final din nan to shikenan mun gode Allah ya saka wannan kofa tibla fari hemi ga cin labarin femi dai da kuke kallo wannan shine femi na alazuma kuma femi kun san femi lokacin da ya bada gudunmawarsa a harkar dambe sai dai an ce har yanzu tun da ya kace shagon da an ce har yanzu tsoron shagon da ake kuma a wannan lokacin femi me ka ce to mai zan ce ni nawa alhamdulillah nawa Allah godiya na ya sana'a nan a yadda ya kamata iya gwargwado idan wasu sun sani wasu ba su sani ba mm. to lokaci ne wanda ya yi na barin dambe na ni gaskiya ba wai tsoro ya sani ba dambe ba lokaci ne na barin dambe na shi yasa ni ga yara ga gida ga yara an tara kuma ga yara matasa suna tasowa mm. wa'anda mu idan muka buge su ba ni kokari muka ba idan suka samu nasara suka doke mu da masu suna suke nema eh. sun suna akan mu eh. ba yi mun suna akan su ba na kaga wacin waye shi yasa na hankula ne fake da wannan harka ta musa to yanzu bebi kana ganin fansar shagon da ya dauka ne ko bai dauka ba to ai yanzu dai mun bubbuga na bai fansa ya hiso goma a yanzu dai Allah bai bai nasarar doka wannan fansar ba da ina tunanin wannan fansar sai dai gobe ma ba dai a duniya ba <laughs> wato kana ganin to don ba za ka koma ba a don ba zan koma ba kan eh kai da ba za ka koma ba ni da dambe ya da matata <laughs> eh ni dambe bai ya da matata ji <laughs> eh. yake kamar bindiga ta ga kuma wato shagon abu kan yaran nan mai nacin masifa wallahi idan shagon eh, idan bakon alkawoji ya sake wallahi ah, ah, shagon abu kan zai kwace shi idan ya sake allah in ya bari yana raina shi wallahi zai iya kwashe shi shi kuma ta la'ila ka gani ko shagon abu kan billahi ya fara tashi ka gani ya gwa to ya fara kaucewa dukansa to ka gani go ayya ayya ayya ta ta tare nan ban nan fa ya yi kujera amma bai faɗi ba labari ya zata ya faɗi amma dai labari ba magana yi ba shi sha ba alika waje har ya juya shi ba na cine da shi wallahi na cine da shi da kaucewa duk ka gani ko ka gani ko Allah idan yayi wasa Allah iya wasa yana da shago abuci gan wallahi zai kwashe shi a filin nan idan Allah ya kiyaye to

ولا ya kwala ma ta gashi nan shi ma fa. To ga dai nan an busa an koma. Ha. wallahi ya raba wallahi yaran nan ya raba bago alkawoji ga nan bago alkawoji ba la ilaha illallah ka ga shi ko yaro na karmi dan iska ga na ga muku billahi lazi yaran nan ka gani ko ka gani ko bago alkawoji in yawa saba zai fita da kira gurin yaran nan shago abucin gan na ne da shi dan banza ita dukan sai ki baduwa wallahi na ne da shi kun gani ko amma fa dan banza wallahi ya ji dukan nan wallahi ya ji dukan nan ga nan jini ya fito ma billahi lazi ya ji dukan nan to billahi lazi mago alkawuci fa billahi lazi duka yake ta ko ina wallahi to to to sauran rabon minti idan aka wani rabin muntun bagon alkawo ji bai kisa ba an cinye shi wallahi wallahi Allah idan aka wani rabin muntun bagon alkawo ji bai kisa ba shikenan dan ya kora bagon alkawo ji waje ya so biyu ta wallahi ya kuma wallahi ya kuma tika masa to Aya, ayya wallahi tarasa yake magon alkawoji Aya, wallahi magon alkawoji ya su da shi subhanallahi wallahi Allah tsaye nasara sai za shi gida kai Allah da kiyaye ayya kai barazana ne baba dawo waye baba kan ku rike shi wallahi rike shi Allah kiyaye kai ka daina tsalle wallahi jikinsa da nauyi ba to Allah da yi ai ya da sha wahala wallahi bago alkawuji ya sallamas